warami da jiwa su bil majaliki da madaujawa wanda shi ne bature ya mayar abin nan ne zai wa akar jawabin da kuma soke dabbobin su ko sare musu abin nan shine arkaba akaru soke ciki arkaba sare musu jojin bayan kafa eh wani habi amwalin da kwakwashe dukiyoyin su wani bi kulli ma bihi da da dai duk abin da yake cikin akwai musiba gare su lahun gare su za a yi musu shi wa man ajaba ila al-jizyati wanda ya amsa yace zai ba da wannan jizya uqirra ha eh babu wannan ga abin eh dama mai yawa an ce malam ne ya sa shi wani nasi ne na can wala yuradu lin nahli ko ba a taba kudan zuman su mm sai mi to shikenan eh dama suna ganin kamar shi malam ya guza shi sa wannan eh masu matani wancan akwai yawa shi ne ba matani irin nawa ba eh shi ne <coughs> wato wanda ya amsa zuwa ga zai ba da jizya a kirra aladini sai a tabbatar da shi akan addininsa eh, ya ci gaba da yahudancinsa ko kiristancinsa ya gyara eh eh ai yahudawa su ci gaba da yahudancinsu da kiristancinsu su zauna karkashin daular musulunci wannan kuɗi ko ba na zalunci ba ne don bai yiwa ka koma kowa gidan mutum tana gadi na shi yana ce yana bacci a kyauta ko yanzu akwai wani kamfanin gadi kyauta to kaga ko da sojojin mu albashi aka musu ba wanda ka soja saboda Allah eh, eh? eh sun nubi yin sunnat alal kitabi annabi ya ce a sunnanta musu sunnan alal kitabi ciao wa qubila minhu sai a karbi wannan ga gare wa hiya ita fi kulli sanatin kowace shekara arba'atu nani dinarai hudu ne ala ahli zari ga waɗanda adda zinare wa arba'una dirhaman dirhami arba'in ala ahli wariki akan masu azurfa min kulli kafirin asli ga duk kafiri wanda yake ɗan asali da kahirci wato banda murtaddi hurrin kuma ɗa kawai zakarin namiji banda mace mukallafin balagagge mai hankali banda wawa banda mahaukaci banda yaro gari mutarahibin kuma banda fada ba aza mai fada eh kun ga adalcin musulunci wala a titi musulmin kuma in akwai wani ba kafiri wanda musulmi ya yanta ba a aza mai wannan wanda take da tsakanin shi da musulmi ta dauke mai jizya ba a aza mishi dan uwan musulmi ne wala yi da maliyo da mu'udimin kuma ba a kama wanda an mawadaci a ce ya biya ma matalauci wala hayyun bi mayitin ko ba a kama mai rai a ce sai ya biya kuɗin mamaci ma biya mutum mujahid sannan tare da karɓar bakuncin musulmi masu wucewa minar musulmi cikin musulmi salasu ta ayyamin kwana uku in ka biya garin su kwana uku za su baka abinci da wurin kwana haka wuce in ka kai kwana na hudu ka kai kasuwa kai da ku kun ku watan kudu kuma hijojin ya ta faɗi gare su bil islami in sun musulunta wala wani hawarin ko da ya shekara goma bai bada jizya ba rannan an ka zo karɓa jizya ce a yaushe da ne ce ne yawa ta ni da nin musulunta tun wata uku da sun kauce shekara goma bai biya jizya ba an ka to tambaya ce ai ya musulunta ko ko ce ku ni ka jira ai na ni na yi jiran ku har na ba ku zo ba saboda haka musulunta zan yi kenan ba za a ce to ka biya wacce sannan ka musulunta ba eh, ba ta haɗi, yawa ladin kali ila milatin ukura amma don ya tashi da kiristanci ya koma yahudanci sai ya biya ba yadda da wannan ba eh kun gane ko to wannan jizya yana yiwa a ce to kawai musulmi zalunci suke a yanzu in an ka koma aka dibi abin da ake karɓa ga kabirai ko ko miltimaloniya kake wannan dinarin hudu kawai za a karɓa gare ka shekara musulmi in yana da kuɗi miliyan arba'in nawa zakka ce ta kama <laughs> miliyan guda kuma kowace shekara kuma dole na kun ga adalcin musulunci wanda ba addinin mu da shi ba an ce ya bada dinare hudu ko ni ya mallaka ya bada dinare hudu an gane ko wanda da an namu shi ko an ce duk abin da ya mallaka na kuɗi ya kasa arba'in ya bada guda in ya noma ya kasa goma ya bada guda shi ko wannan baya ba da komai na wannan bangaren saboda ni wannan jizya da ake bayarwa da zakka din nan duka fada ne da talauci a cikin kasar musulunci tun da zakkan nan da ake karba ga hannunmu har kahiran akwai bangaren su a ciki kun ga adalcin musulunci eh? yanzu kuna gani akwai daular kayancin da za a kawa ta ta taimaki musulmi da irin wannan to kun ga wannan shi zai nuna muku doka Allah ba irin ta mutane ba addinin nan na Allah ne daular nan ta Allah ce amma ya ce ai mu'amala da waɗanda sun kace ba su da Allah <laughs> ba su da Allah amma ai musu adalci a bashi da kayanai in sun je na yana can haɗu amma dai daular duniya ai musu mu'amala mai kyau wayugal kuma ana karɓar mimman tajara ga wanda ya kasuwanci ila gairi baladi zuwa ga wani garinsa ushur ma ya shirya abin da zai sayar kamar kayayin da an zaune nan kaduna state to yana da alkawari tsakanin shi da gwamnatin kaduna state saboda haka idan ya yi kasuwanci nan cikin kaduna state duk inda ya kai ba a karɓa komai gare amma da ya haita da kaduna ya je kano state to abin da ya sai da ko abin da zai saya zai kasa goma ba da kashi guda kuɗin gadi don can kafirin amana ne yana da takarda ta aminci ta musulunci duk wanda yake zai taɓa shi to sai sojojin kano duk sun kare. an gane ko kuma ba mu kallawa mai ya zama soja domin yaƙi ga musulunci addini ne kuma addinin mu bai yarda ya kallafa ma wanda ba musulmi bai yi shi dole don haka ba mu ɗaukar kagare soja eh amma tare da haka wani malami ya ce idan sun ka ce za su yi yaƙi din kuma an ka amince musu jiretawa da gare su tunda sun kare kansu dama kuɗin daji ne birran kana wa da shi wani dan kasuwa ko da ne ko bawa bayan ba a baladin idan ya sayar garin katsina wai tara da gairi sai ta yi kano ya saya ba ushura ne zai ba da ushuri biyu to kun ga inda kwastam ta shigo ga ka'iri yake karɓar kwastam ba ga musulmi ba kun gane ka'iri shi yake karɓar kwastam gari wannan shine kwastam na musulunci eh shi ko ba zalunci ba ne saboda duk inda yake ana nan tsaye da shi yan hushi da makami in sun kai fashi zuwa karɓar mai dukiya a cikin ƙasar musulunci yan hushi da makami kamar ya kai kano suke sai yan hushi sun kai mashi a kano to sai ya kai gidan sarkin kano ya ce a biya shi dole <laughs> ba wani abu sai ya kai gidan sarkin kano ya ce an mun fashe cikin ƙasar ka kuma na biya abin da an ka ce in biya to amma an kwace min dukiya sai a yi lissafi a je baitul mali a ɗigo a bashi in kuma yan mashi sun ka kai shi a cikin ƙasar Kano sarkin musulmi zai biya biya ta kuma ko musulmi ne ya kashe shi za a kashe wannan musulmin ko musulmi ne ya zo ya fashi ya kashe shi to za a biya shi dukiya ta a biya biya kuma a kama wannan musulmi a kashe diya ce za a biya gwamnati za ta biya a ba yan uwa ne sannan kuma a kashe wannan wanda ya kashe shi kafirin da ya musulmin da ya bashi ya kashe shi kuma kuɗi ne wanda ya hanga kwace a mai da mai yan suna da in ba su nan gwamnati ta biya ko da musulmi ne dan fashin eh shi dan fashin ko shi ne nace ma in musulmi ya fashi ya kashe kayan amana kashe shi akai eh wani abin nan wani mutum ya zo <laughs> bayan gari sai ya kwanta ya aje kuɗi ne ya yi bacci ko da ya farka da kuɗi da ya tashi ya gama abin da ya ya wanke ido ya sallah sai ta zama gidan sarki musulmi ya ce a biya ne ya ce an mun sata ka biya ni ya ce ah, ni ne ma sata ya ce eh, kai kai to idan mai kwanta kai bacci ya ce ina tsammanin kai baka bacci shi ya yasa ni ne kwanta ni bacci ina tsammanin kana nan kana tsaro na to tun da kai bacci an ka ɗauke min kaya ka biya ni sai ce aje a kiran ya bashi adalcin musulunci ai da da mutane za su san matsayin daular musulunci da ba su yarda da zama cikin kankin nan da ake ciki na bauta kowa ba eh to ga wannan <laughs> to yanzu saboda Allah a'a da wannan kaga bacci ba yi kuma bayan gari da shigo gari ba bayan gari don bai san kowa ba garin ne ya kwanci da kuɗi ne sai an ka ɗauke wannan ba labari an ka bani ba rubuce yake cikin karatun daular musulunci da an ka ɗauke kaya ne da ya tashi bai komi ba sai ta zama gidan sarki musulmi ya ce ka biya ni kayana na yi bacci ya ɗauke min kaya ce nisa kai bacci don ina tsammanin kai baka bacci shi yasa ni kwanta ni bacci tunda an ce kai gadin mu eh ya ce a biya shi to ba rike ba na

ai ba a fashin cikin kasar musulunci wai shi ake nuhi ka nuna ka gane ba a yi sakaci ne ga sarkin musulmi a ce cikin kasa ta ana mashi na kasa ce da lalacewa sarkin musulmin da ya haka ne ya cancanci a tuɓe shi ana da wani don rago ne sannanci ne an gane ko da abubuwa uku hudu biyar sarkin musulmi ka gadi yana gadin addini yana gadin rayuka yana gadin dukiya yana gadin hankali yana gadin mutunci so yake tsaro kuma waɗannan guda biyar na kowa ba sai na musulmi ɗaya ba yana gadin na kowa don haka sarki musulmi bai bari a yi shaye-shaye cikin kaza ta yi da ƙwaya da giya da wiwi da wane ne da duk wata na kaza da ka sani sakaci ne ga sarkin musulmi a ce wai ana shan su a kasa ta yi to yana mi babu kazari ba zina ba sata ba mashi da makami babu yadda. ko ba a zuwa cire cilasta wani a ce ba addini ne don shi bai cilasta wani ya ce shiga musulunci ba to don me za a ce wani shi ya ba musulunci ta yi wani addini daban babu da a eh. da A'a. rai. Rai shi da wato ai kisan da za a wa wannan shi dan washi din da ya kashe kahirin amana wannan kisan gwamnati ne shine hukunci da ake ta hukuncin gwamnati ko dangi sun ce sun yi ba a yarda eh diya shi ta ta shi saboda ya biya a tsare shi ba tsare shi ba cikin da musulunci eh sai nan hukuncin sa kuma a ina an ci kuma idan ainihin shi musulmi ya kashe kafiri cikin misala ne magana take an ci ba a kashe musulmi saboda kafiri tun da aka ce ba ka gane misalar ba ka duba in an ce illa fi qatl gilati aw hirabatin cikin risala ai da risala nake magana A'a ka koma ka duba risala ka kamata mana lokaci. Saboda kyata ina ne, saboda na me saboda ka tana ina ne maganar take a'a ai tambayar da na yi ma ina da na tsammanin ka ɗauko wani yi can wanda ba risala ba don a risala an ka ce in musulmi ya kashe kayan amana kisan gilla ko kisan fashi da makami a kashe shi amma in ba wannan ne shi ba ai muna magana fashi da makami ba faɗa ba eh, ai wannan tambayar ne saboda eh maganar da muke yi muna magana gadi sarkin musulmi yana iya hana faɗa Eh? Eh, muna magana fashi wato a samu aminci cikin ƙasa in fada ya haɗa musulmi da kafiri faɗa ne ba fashi ba eh to ba a kashe musulmin sai ya biya diya in kuma kafiri ya kashe musulmi a kashe shi ba ka ta haka na ya isa tun da ka gane wannan ko ba gane ba to fashi da makami da kisan gilla eh. bai sani ba sai ya lallabe shi ya kashe shi shi yana musulmi shi ko yana kafiri za a kashe shi shi musulmin ko kuma ya fashi da makami ya kashe kafirin amana za a kashe shi eh to mu je gaba wani ana bada suna bada rabin ushiri eh min ma'amalu abinda sun ka ɗauko shi ilal haramaini zuwa madina ko makka wannan shi kuma an yi haka ne don a yawaita kawo abinci makka da madina misali in mutum ya zo kamar jidda ya sayar za a karbi ushiri in ya je ɗa'ifa ya sayar za a karbi ushiri amma in ya kawo makka maimakon ya bada ushiri sai ya bada ɗaya bisa ashirin haka nan in ya kai madina za a zai maimakon ya bada ɗaya bisa goma sai ya bada ɗaya bisa ashirin kaga ya samu sauki to kuma ana saye sai kai ina <laughs> sai kai makka da madina eh na abinci wato min al na abinci wala al da makamancin su wala harbiyu ka gairi nan kuma wannan bangaren kafirin da muke kiyayya da shi wanda a can muna faɗa da wata ƙasa ta kafirai shi ma idan ya shigo mu za a bar shi ya kawo kaya na ya saida kuma za a karɓa kamar yadda aka karɓa ga kafirin ƙasanmu ga gairi ba bambanci hmm. illa an yi shada sai dai shi ya shaɗanta a kasara mai yawa alaihi akan kamar shi yace nawa ake bayarwa an ka ce ɗaya bisa goma yace ah, ni zan ba ku ɗaya bisa biyar to zai mu ce to shikenan kai ka ji ka gani hmm. eh? eh na ku ko hmm. sai an yi sharaɗi da shi kenan kamin ya shigo hmm. to wayin na'una ana ana su shira sayan ma fi dararun duk abin da yake da cuta alal musulmi akan musulmi sun kahira a abin nan kahirai abokan gaba in waɗanda sun ka shigo su biyun. duk abin da yake su akwai cutar da musulmi ba za a bari su saya ba kasila ya hawa makamai ba a sai da musu wala hadidi ba a sai musu tama bakin kare watan kare ana rurrushe kana isu abin nan coci cocin biladul anwa ƙasashen kahiran da mun ka ci su da ƙari kahiran da mun ka kira zuwa ga musulunci sun kaki mun ka kira su zuwa ga jirya sun kaki mun ka war musu da duka da ƙarfi sannan mun ka ce su to za a rubuce coci ɗinsu ba za a bace ba lasul amma ban da waɗanda mun ka kira su da musulunci ba su amsa ba mun ka kira su zuwa ga jirya sun ka yarda to su waɗannan ba za a rushe musu coci coci ba lakin sai dai su ma yumna'u ana hana su ran mu mudafiriha ba a bari su gyara faɗaɗɗin coci cocin da ta faɗi ba za a bari su gyara ba Eh. wa yuna muna ana musu alama bi ma yumayyizun da irin abin da zai bambanta su anil musulmi daga musulmi wato dole ne su daura wani abu wanda zai sa a gane su ba musulmai bane eh don kasu yaudari musulmi kun gane ko abin da ya sa ba za a bari su gyara sabon coci ba tsohon coci ba ga ka'idar musulunci in har musulunci ya ci gari wanda na ba musulmi ba to aikin da zai tsaya ya yi cikin shekaru kaɗan za ka ga hatta coci coci masu rai sun koma masallatai to abinda a haka don me za a bari kowa ta tashi a kashe kuɗi a banza abinda za a raba su da shi za su bashi da kansu yawa wa ma saliban wanda ya bayyana kuros. aw samran ko ko ya hito da giya ga fili to shikenan ba sai a mai ladabi ko kusira a kare abin nan din cross din wa'uri ka zo giya ko a zubar wato ba za a hana su dawa giya ba ba za a hana su sha ba ba za a hana su addinin coci ba ba za a hana su komi ba amma su yi shi a koyi ba a tuwa da giya ana a sa cikin shago ana saidawa ba a yi eh, wayin nauna ana hana su darban na kusi kada gidigo abin da suke buga na kararra na coci ba a bari su buga eh, don kada su ɗauki hankalin 'ya'yanmu hmm. wala ba su wata yin bil kirati ko ko su ɗaukaka murya da karatu ba za a bari ba wa shira'u raqiqi ko ba a bari su sayin bayi wa rukuba da dawabi kuma ba za a bar su hau zababbin dabbobi ba eh kamar irin su banda aka su dogon take ko yawa wajadata dariqi da bi tsaka hanya wala yukan nauna ko ba a musu kinaya ba a ce musu abuwa ne abu fulani eh ba a yi musu wannan wala tu shari'u jana'izun ko ba za a yi rakiya ga wakin su ba jerin gwano wurin jana'iza ba a bari su wala ta'anu biyan ko ba a neman taimakon komi da su su dai zauna cikin kasa na eh ai musiba ce kaga kamar babu adalci ciki amma bari in tambaye ka ko ko in tambaye ni dan da yawa mutane za su ga kamar kai an matsa ya eh? yanzu misali idan ka sau kotar gatari kasuwa me kake nufi da ita kaskare to sai ka taho da ita sai kana sarawa guda sai ta kare ya eh? ya za ka yi da kiraruwan nan wuta za ya ya za ka yi da kiraruwan nan wuta za ka su a yi girki ko kuwa za ka yi da su motar da ta misali idan ya zai itacen girki ba su yi da isa ba ko wani a rage asara kusa a rage asara da ishe da ba to ka lura da wannan wannan wanda ya ce bai bauta ma Allah ga doka Allah ya aiko kuma shi Allah ne shi ya yi shi ya ce bi doka Allah ya ce yaki kana ganin Allah ya ce ai mai haka don ayi mai kana ganin ai zalunci <laughs> da a ce shi shi wani kuma ya ya wannan ya ki ba ganin a'a za a yi ka gani faslun liljeshi al'intifa'u yaƙi wato sojoji suna da dama su yi amfani da wajadu da abin da suka samu min amwalil harbiyin na dukiyoyin abokan gaba ƙablil mata gabanin araba gabanin araba kabilar ƙasa ne ko mm, gabanin araba baban galla wanda ya guduri ya ci amana min maganani cikin riba yaƙi uddiba sai aladabtar da shi wa rabda hukuma ya mayas <coughs> eh, wato ya an ci gari kana iya samun rago ka yanka ka ci abinci kana iya in akwai sanyi kana iya ɗaukar bargo ka ruwa baiwa ko da raƙumi kuna iya eh, harbi abin nan sokewa ku gasa nama ku ci ku shi. duk wannan ya halatta kamin a raba ganima amma wanda ya saci wani abu ya ɓoye to za a ladabtar da shi kuma shi mayar ya fi imamu kumsahu kuma sarkin musulmi zai kasa wannan ganima kashi biyar ya cire kashi ɗaya wa yi mu baki ya raba sauran kilganimi daga waɗanda sun ka yaƙi ɗin yaktasu qatilun bi wato wanda ya kashe kafiri ba zai ke banta da tuɗe sa ba illa an yi nafilahu imam sai in sarkin musulmi ya yi mai ƙari da shi minar humsi cikin humsi ya ce man katala katilan lahu alaihi tun falahu salabu wanda duk san ya kashe wani kuma yana da shaidu shi ya kashe shi to ya je ya lalabe shi akwai wani abun amfani ya ɗauka hmm. katan fila yayi kamar ƙarin waninsa kamar shi bayan an raba ganima to sarkin musulmi ya dibi mutanen da suka yi ƙoƙari wanda suka yi bajinta cikin humusin nan da ya cire sai ya ɗebo ciki ya ƙaƙƙara musu don gobe kuma a samu wasu ƙarin jarumai hmm. man zahara min ziyaratul ijtihad daga wanda ƙarin ƙoƙari ya bayyana gare shi wa hakul ashabu kuma ana cancantar rabo na ganima bi shuhudul waqi'a ko uh, waqi'ati hmm, ko waqi'a ko waqi'ati hmm. wato yin mutum ya halarci fagen wama lirrajil samun da kare a bashi kashi ɗaya walil farisi salasatun shi ko dai a bashi uku shi guda doki na biyu wal murahiqu kal baligi shi wanda yake yaro ne yayi kusa balaga bai balaga ba shi ma kamar balaga gini wala yurdaku lin nisa'i ba aba mata rabu wal abidi ba aba bayi wasu biyani ba aba yara kanana wa samu man mata rabon wanda ya mutu da warisi magadinsa za a ba wal ajir al mustajiri shi ko lebara wanda ka suwarta don yayi maciya wa dabba sai ya zo shiga wurin yaki to in abin da ya samu kai za a ba kai da ka daukai haya wala tu kusama ardul anwati ba a raba kasar waɗanda an ci da kaihi ba za a raba gonakin su ga mayaka ba bal ta ziru wa kafar a za ta zama waqafi bil istila'i da zara an ci nasara an rinjaye su to za a bar su karkashin baitul mali duk wanda zai noma sai ya ba da wani abu wannan abin da zai bai shi ake ce makaraji shi ne tax tax ko to shi ga shi ma yadda ake samu ne hmm. namu da ake karba zalunci ne ba haraji ba ne wai za ga nimar kuffaru malar musulmi na idan kafirai sun ka ciyo riba dukiyar musulmi wato kamar kagarin da suka kawo hari da wata anguwa ta musulmi suka kwashi ganima suka taida ita to shi kenan amma aslama wanda ya musulunta ala in tare da wani abun malaka ya mallaki wannan abin can bayan sun tafi sun je kamar wata ɗaya wata biyu uku sai wani yan musulunta kawai sai kwasu kaya na ya dawo garin mu ko da ya taho ga baiwan wani hannu ne ga dokin wani da jakin wani da tumakin wani ga su ya taho da su to nashi ne eh, tun da ya riga ya yi da su can ya dawo to ya mallake su tun da ya musulunta wato wannan abin da yake nunawa kafiri bai mallaka dukiyar musulmi sai ya bar garin musulmi da ita don kafiri ya amshe ma dukiya duka yana cikin garin ku to taka ce sai da duk samu dama za ka amshe dukka amma idan ya ɗauke ta yadda ya can garin shi to ko ba kasuwa ya kai ta ya sayar wanda ya saya ya sai kayan kafiri ba kayan kai sai ba an gane ku to da mai da ake cewa tura sun kwace bayi bayin nan tunda suna nan ba su mallake su ba sai dai don mun yarda kiri ko kuma an sallame su ogo, Allahu alam an gane ku wa maganin musulmi na abinda musulmi sun karibata yau kuma can da muka je muka je waɗannan da suka kawo mana hari sun ka ɗebi wani abu cikin mu sai suka kai mu sai muka je muka ci garin ba ma lima abinda aka sani na wuli musulmi cewa shi na musulmi ne Lami kusal kuma alhali ba rabe ba ba ma juhila ko ba a jahilce shi ba rabbuhu a haqqu bihi to ubangijinsa shi ya cancanta da ya dauki abinai kalmar kilmati in gabanin araba ne majanan kyauta an gane ku eh an san na musulmi ne kuma ba araba ba ba kuma jahilci mai shi ba to mai shi sai ko da ma baya nan wani na iya ɗauko mai ya ce a bada in kai mashi ba ba da ha'in ko bayan an raba ne sana'a gane nashi ne da samani sai ya biya kuɗi shi karɓa wal ma'khuzu abinda aka karɓa ga yaƙi da gairi ijabin ba tare da hali ba kamar muna ta tasan magari sai sun ka wace sun ka bar gari ko da muka zo muka tarar da gari shaƙe da dukiya na yara da mata to wannan da baitul mali na baitul mali ne ba a rabawa eh gaba ɗaya sai a kwasa a zuba ya zama dukiyar baitul mali kuma abin nan eh can abin nan kuma eh, aba Allahu ala rasulihi منهم فما أوجبت عليه من كيل ولا ركاب ولكن الله يسلم رسله على ما يشاء والله على كل شيء قدير وما ما Allah ala على رسوله من أهل القرآن walillahi walin rasuli wal zil qurba wal yataba wal masakin wal sabil kai la yakuna duna tambayar shi shine wannan eh ba ai yaki ba ana ta san magari sun kafin nan to sunan wannan dukiya shi shine ma afa Allahu kenan ina baitul mali ne shi ko baitul mali Allah ya raba yadda za a raba shi eh kal khumusi kamar wannan khumusi wanda aka kasa bai an ka cire kashi guda shi ma baitul mali adda wal haraji haka nan harajin kasa wancan da muka yi magana ka noma gona eh, in ka noma ka bada wani abu ko ka kasa goma ko ka kasa biyar gwargwado da an kai sharadi to wannan abin harajin kasa baitul mali adda eh. wal jizyati haka nan jizya wacce da muka yi magana ita ma an karbo ta baitul mali adda wa irsi ko wa mirasi man la warisa da gado wanda ba ya da mai gado shi ma duk da mali eh, saboda haka waɗannan su ne in rabano na addinin musulunci eh, waɗannan su ne wani addinin musulunci yawa kun ga yadda suke tahowa su ne kudaden shiga eh ba kudaden shiga wuta ba kudaden shiga na gwamnatin musulunci su ne wannan eh, eh abinda aka karba babu hari humusi haraji duniya gadon wanda ba shi da mai gado sannan da menene shi bakwai ne eh a'a ah, ushur ahli zimma eh wancan ushuri na ahli zimmati eh da kenan ko ha eh? a'a ah, ba da zakka ba kai zakka ita an gadi waɗanda za a ba ita eh kuma annabi ba ya ce eh shine ai mun kai magana harajin sai abin nan eh, eh dukiyar da ba san mai ita ba eh dukiyar da ba san mai ita ba eh dukiyar yadda ba san mai ita ba hmm, shi ne na bakwai wani kastam to ai shi ne ushirin da muka yi shi ne ushiri ushiri halin zimma shi ne ushiri ai na a ya an karbi ya ba ba musu ya an ciwo kowa za a sallame shi hmm. dukiya harka ce min malin musulmi na yawwa biya ko ana dukiya bari hmm. to wannan abin da ke cikin baitul mali ya fi fuzul imamu kifayata shi sarkin musulmi zai ɗiban makai ne albashi ciki gwargwadon abin da zai ishe shi bil ma'rufi gwargwadon hali shi ma ba da banna ba wa ya sarrafa baki sai ya juyar da saura ya raba saura bil ijtihadi da gwargwadon kokarin sa fi misali da musulmi na ga malla musulmi duk abin da musulmi suke da tarayya gare shi kamar irin su lantarkin nan irin su fango irin su gyara tituna sauran abubuwa asibitoci da sauransu to sai a sami ga maslaha musulmi biyan alkalai biyan limamai biyan malamai masu karantarwa sojoji masu zuwa yaƙi da sauransu wanda za a taimaka mishi ciki ya ta yi wani da imamu an ba sarkin musulmi gari bil asara ga bayi waɗanda aka kamo ya kamo bayi wurin yaƙi bayan alkatali ko dai ya kakkashe balagaggun su duka wal turkaki ko ko a mai da su bayi a raba kowa ya samu walman ne ko yi musu gori ya sallame su kyauta walfi fida'i ko ko ya aza musu fansa kowa ya biya ya yi gida duk wanda ya yi ya bi shi bil maslahati duk ta kawala bil hawa wa qad zimmatu da kullu amana In an ka aza musu jirya ko aka yi musu gori to a yi amana ta zaman lahiya tsakanin su da musulmi wala yi kutulu ba a kashe minista ya wanda sarkin musulmi ya raya in ya ce na kyale wani na yaye ma wani to kar a kashe shi eh. wani ra'atun ba a kashe mace wasa biyun ba a kashe yaro warahibin ba a kashe fada sai dai wayu kafa far da mali shi da za a kambe mai dukiya don kar ya dauke ta baya ce to na ji abin da ya faru Allah ya sauƙaƙe to ga dan wani abu ku so makamai za a bashi eh, da dan eh, kutu haka eh, don kai ya dauke ta bayar a tana kasan dukiya gare su wai juzu amana adanar musulmi na wato ya halatta ba da amana na ga kuma bayan musulmi wanda yake ba kowa ba lal adabi ga wasu ɗan agadi minal kufari na kafirai hmm. <laughs> shi ne ya yi na koya tauriya ne nan koya to da shi ga hili ba amma baladun amma birni wato gari babban gari au hizmin ko wani babban birni wani awuhu ko makamancinsa fa fa'idar imani wannan aikin sarkin musulmi ne hudu na tu, ya halatta sulhi na tsagaita wuta da ta saboda larura bi hasabi ma ya rahu imam gwargwadon da sarkin musulmi ya ganshi maslahatan maslaha wa raddu da bayar da jinginonin su kamar sojojin su waɗanda mun ne, ana iya sakan musu su bai aslamu ko da sun musulunta dan mai da su suna musulmi goyon wuta ne cikin ciyawa wallahu a'lam Allah masai to a duk inda sun ka shiga wato bala'i ne ga kahirce su lokacin da an kai yaƙi tsakanin Portugal da Angola aka kama sojojin angola baka fata an kai su portugal an ka aji gidan yari shekara biyu an ka yakin kame a gama yakin ko da sojojin portugal sun ka dawo gida sai sun ka tarar da musulmi miliyan ɗaya da rabi a ƙasa portugal musulmi miliyan ɗaya da rabi a ƙasa portugal waya musulunci da su waɗannan sojojin da aka kurkuku angola ai kasar musulunci ce angola yan mulkin mallaka suka mai da su arna duk afirka duk afirka gabas da yamma kudu da arewa ya tsakiyar ta da ko ina babu inda ba a jiga gaban musulunci cikin kotu an kai shari'a ba ba haka koyi tunanin ɓannar da 'yan mulkin mallaka sun kai a afirka ba wata ƙasa cikin afirka gaba ɗayanta da fararensu da baƙaƙensu na ko'ina ba inda ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ta kawo gwamnati ba babu amma da yan mulkin mallaka suka shigo innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizata alaiha adilla haka zalika yab'alun su suka yi wannan banna shi yasa yanzu hankalin su ya tashi da suke ganin musulunci na ta bori cikin afirka shine ba roma ya ce ai maza maza kada a ɗauki matakin wasa a ɗauki mataki na gaggawa daga nan zuwa ƙarshen shekara shidda masu zuwa zan babu kalmar shahada afirka ya jama baroma daruratu izalatul islam min afirka ma da hayatul karni da shirin a ga babu musulunci afirka kamin ƙarshen ƙarni na ashirin shekara shida masu zuwa nan yau ha kamin tu o o o ko hmm. eh da zan ba musulunci afirka ya jama baroma shi yasa yake ta yawo yana raba makamai na coci ko ina yana yawo yana rarraba makamai da wanda ya dace a ba da wanda bai dace ba da rawu da danwashi da wahayi da karuwai duk a ba su makami a coci su yi maza maza su gaba musulunci afirka wa ya ballahu illa an yutimma nuru <clears throat> walau kare ka kafiru na eh ai shine nake ga ma da rana ma da da dare karuwai Allah ya sauke karon kallahu na akwai wani matsala da ya shigo cikin garin kan gana san ba ko labari ya zo maka ko kuma sun zo gare ka ba sani ba to akwai wani ba wai ja jikin shi ja ya sauka a wani coci can bangaren yamma haka wajen bai din to yana da ɗansa cocin da ya sauka sunan cocin abin da ke rubuce akwai cross akwai tauraro na da yadda sunan cocin yake amma wai suna nufin wai su suna haɗe da musulmi suna haɗe da kiristoci a nan garin kaduna ne to yana nan ban san yadda aka ya damfari wasu malamai guda biyu sanannu ne ko malamai ba nan faɗi sunan su ba na san insha Allah ko wasu zuwa za su zo wajen ka sai dai in tsoro ya hana su don sun ta gidan wani babban mutum wanda mun taɓa zuwa gidan shi da kai wata rana kai mai magana ya kai wani mutum lasifika na wa'azi eh. sai shi ma Ahmad sunan shi eh. wai abinda suke yawo a kai su goma ko sha ɗaya ne ko su goma ne suka ta yi su shidda kiristoci ne hudu musulmi ne suna yawo ne akan neman yadda za a haɗa kai a zauna lafiya tsakanin musulmi da kirista amma shi wannan jan ba masare ne wai shi musulmi ne kamar yadda ya ce kuma da ya to nan wajen waɗannan kiristocin nan a masaukin shi amma ya samu su malamai guda biyu suna na suna yawa da su malamai ma an san su ana su ma sun san ban san ko sun zo ka ba ina jin ɗaya daga cikin su ya zo inda nake to ina jin to ko tsoro sun ka ji dan sun ce sun je wajen wani malami ya ce su kawo su waje na to daga baya sun kai tunani <coughs> cewa ba su amince ma wasu da suke tare da su ba saboda haka bai kamata zuwa inda nike ba an gaya min wannan bayan sallar asar yau ko yau ni ma bayan sallar asar din aka tsoron da magana eh. cewa da to ina da labarin wannan addinin addini ya bayyana ina jin a farkon tushensa indiya amma asalin abin kasashen turawa ne suka yi wannan Eh, wato da ingila da amerika da faransa su ne waɗanda suka yi wannan ƙoƙari wai suna ƙoƙarin su kawo su game addinai wato duk addinai a gami, a koma abu ɗaya eh, akwai littafi wanda wani ya taɓa bani na su waɗannan mutane yana da littafin yana Kokarin ƙoƙarin a mai da addini wato kamar siyasa guda mm. eh. to shi wannan jam da ya hude ne koko daga ta da zahiri ne eh to ban gan shi na an ce da amma ka san masar babu abin da babu cikinta masar babu abin da babu cikin masar akwai yahudawa larabawa ne amma sun zama yahudawa cikin masar akwai kiristoci akwai waɗanda ba su da addini amma sun yi karatu sun karanta qur'ani sun karanta bible sun karanta sahih buhari amma ba su yarda da ko guda ba daga cikin addinin duk masar akwai za ka tarar da mutum duk hadisin da za ka kama cikin buhari zai wada maka ingancin hadisin da suna ta da komi amma bai sallah ba ya sallah qur'ani ko ya har da ce ba ya sallah saboda haka Allah ya sauke su na eh? ba hadisi ba ne amma ai mun karanta nan wurin cikin riyadu salihi da wurare shidda inda ya halatta aiki ba wanda yana ciki ai mun karanta an yana nan cikin riyadu salihin a ai su malaman ba fajirai ba ne oh, ba fajirai ba ne a ai bayani za a yi musu za su bayi su ma ba kana nan wasu suka taba shiga gidan rediyo wani shekara akwai wani tun da shi ya ambaci sunansa isa isa sule wanda suka haɗu yan abauta ma allah ɗaya wannan ya tura shi a kun amina yake to ai to ai wannan aqida ce to a kun amina yake yake yake karatar da religions da ai arke saboda haka suka haɗu da shi da wani sakatare na kiristoci shi kuma sakatare wai na mutum ne. da dama kullum irin wannan ideology in ya zo aka nemi mutanen da an san ilimin su bai da zurfi kuma galibi waɗanda suke suna neman yawa ko ya yami suna neman ko ya yami karatun ba yawa talaucin da yawa to sai a biyu ta nan a yi amfani da zuma hannu yawa kullum haka suke Allah ya sauke ai ba za su yi wani tasiri ba insha Allah eh, ba za su yi ba don shi wanda ya zo inda nake yana yin bayanin da na mai bayani shi ma ya fahimci cewa bai san hadarin da ke tare da su ba Zan da zuwa ya ce min coci ya sauka ni ce an ya ko baba yahude ba ne ya ce to shi ba ba zan yi ba <laughs> ni ce to yana ganin ba yahude ne inda da masar yake eh. dan bai yiwa malami ya taho ga ƙasa ya zan bai da wurin sauka zai gidan kirista ko dan uwa ne ne inda ya taho don musulunci ko dan uwan shi ne wannan Kirista, ba zai sauka gidan shi ba musamman dai ya taho nan Najeriya ba zai sauka gidan shi sai dai ya sauka gidan musulmi in ya so daga baya ce yana da wani dan uwa garin nan amma kirista ne <laughs> amma mutum ya taho shi shi mai mata ya zo ya sauka gidan bakin mata kahiri kuma ya ce ya taho da maza musulunci har mu yarda ai ko liman ne ba za mu yadda da shi kuma akar wakalla yanzu halin da masar take ciki tsakanin musulmin kwarai da musulmin banza da ya kokarin ya yi sojin su ba da Allah kuma biya kuɗin mota zuwa yana nuna ya haɗa kan kiristan Najeriya da musulmi ni na roƙon Allah ya kawo shi gidana ni ma don haka kila in ya to gidana daga nan zai koma wai musulunta don zai gamsu eh, Allah ya taimaka <laughs> ka san wani ya taba zakkuwa na ya shi ya taho da taimakon mutanen afirka wani balarabe ni ce masa to gaskiya mutanen afirka ba su bukatar taimakon ka ka koma ku gama da rikicin falastini sannan ku to ku taimake mu yan uwan ku larabawa eh, na ce in kuma aikin musulunci ka to da gaske to ka to mu shirya kai ka <laughs> mu dan munan ba abin da ba bamu iyaka saudiya ne saudiya bata yi mu ba mun yi saudiya arziki bakin da ke najeriya kawai ya aka tattara su a kan saudiya cikin wata shidda kana ganin sun hara tunanin ya za a yi yawa saboda haka ne ce masa mu ba mu da bukatar ku masallatai muna da su har sun yawa muna bukatar da za a yi a mai da wasu makarantu ko shaguna na ce makarantu ko muna da su abinda kawai muke bukata tsari dukiya muna da ita malamai muna da su imani muna da shi na ma yayi na ku yace domin ministocin ku America suke azumi muku namu Saudiya suke azumi duk zahin da akai to ina ganin tun da ya tashi tun da ya tashi da gidana sai dai ai ko yana gaishe ni ko abin da har ya gaba zaba garin nan sai da gaske Allah ya taimaka hmm.